Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake kasancewa tare da ku yau Juma'a 20 ga watan Nuwamba shekarar 2020. To a cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar wasu mahara akan babura sun kai hari a garin Majiyar Zanga da ke gundumar birnin Kwanni. Sannan za ku ji cewa kungiyar gwamnonin arewacin Najeriya ta kaddamar da kwamitin tuntuɓa na saka sarakuna a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a muna kuma tafa da rahoto na musamman wannan karan kan yankin 'yan awaran Kamaru. Bayan nan kuma muna ɗauke da labaran wasanni daga Kamaru. Amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum. A Najeriya a yau mai shari'a Ayo Salami shugaban kwamitin binciken badakalar cin hanci da rashawa akan zargin Ibrahim Mustapha Magu tsohon shugaban riko na hukumar EFCC ya mika rahotonsa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Ayo Salami ya bayyana cewar sun samu bahasi daga mutum 113 da kuma kasidin korafe-korafe guda 46. Daga Abuja ga rahoton da Umar Faruk Musa ya haɗa mana. To sai dai shawarar da Ayos Lami ya bada na cewar a tabbatar da an zaɓo sababbin shugabannin hukumar ta EFCC ba daga hukumar 'yan sanda ba wadda ta gabatar da shugabanni guda hudu a baya a ɗauko waɗansu daga ita hukumar EFCC ko kuma daga cikin jami'an tsaro na Najeriya wadda doka ta ba su damar suma a ba su ikon shugabanci wannan hukumar domin a canza hannu bisa ga bukatar samun nasarori na cin nasarar yaƙi da cin hanci da rashawa a cikin ƙasar. To akan wannan shawarar dai na cewar wai a ɗauko wani dan efcc wanda yake da fice ko takardar shaidun yabo daga kasashen waje ya kawo damuwa ga waɗansu tsofaffin jami'an hukumar ta efcc wanda suke ganin cewa wannan rubabbar shawara ce ake neman abin shugaba muhammadu buhari domin kamata a zaɓo wanda ya cancanta ba wanda yake da wani mu'amala ko wani yabo daga kasashen ketare ba ga habib adamu aliyu da yin tsokaci dangane da wannan shawarar da ayo ya bada to hakikanin gaskiya ni ban da wannan shawara da suka bayar ba ba lallai sai kwarewa a cikin najeriya a sha'anin bincike akwai wanda suke bincike suka fari a cikin Najeriya ko wancan da ake a cikin Najeriya ake yin sa kwari ana bukata a ma'amala ta kasa da kasa amma mabarewa tukunna ka fari a kan binciken tukunna ka san kasar ka ka san yanda yanayin bincike a cikin kasa ba wai karewa da barewa ta kasa ba ai dama ce wani ya samu saboda haka ni ban yarda da wannan shawara da suka bayar ba haka shi ma takwaransa daga hukumar ta EFCC wato Isa Dogon Yaro shi ma ya min tsokaci akan damuwar da yake da na cewa a ɗauko wani ke wani mu'amala ko wani fice daga kasashe kasashen ketare inda yake cewa wannan shawara dai da aka bada na farko za mu ce abu ne na alheri domin an ce idan mutum ya daɗe yana da dudayi a sai kuma a gwada wani kamar yadda aka sani tun da aka buɗe efcc jami'an yan sa ba wani ko daga cikin efcc ko daga waje masu jami'an tsaro to amma ni inda nake da dan tangarda a wannan inda aka magana cewa a nemi wanda yake da wata alaka da koko an bashi yabo ko wani abu daga kasar waje don ba kowa bane yake samun dama irin wannan aiki kuma rashin wannan aiki bai zai kasance san cewa ai bai san aikin shi ba a dubi cancanta in ma da cancanta bisa ga irin ayyukan da ya a da amma bayan yan hukumar efcc kuma ban da yan sanda da ake cewa su ma a canza su haka nan wani rukunin jami'an tsaro kake ganin suna da kwarewar wato shugabancin hukumar efcc bisa ga bincike na almundana da dukiyar kasa to ni da nawa tunanin wato shi harkar bincike a kusan kowane cikin kungiyar jami'an tsaro akwai wanda suke binciken kansu ma ko binciken wani abu da ya shafi shafin su amma shi aikin shugaban efcc ana neman wanda zai iya zauna ne a kamile ya zauna ya duba al'amuran ayyukan da ke tafiya na yau da kullum ba lallai ba ne ba shi kanshi ya kasance bai bincike amma iya tafiyar da bincike kuma iya tafiyar da al'amuran mutane da kuma kungiyar da yake jagora malam isa dogon yaro kenan wani tsohon jami'in hukumar efcc a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Adadin waɗanda cutar COVID-19 ta harba a nan Amurka ya doshi miliyan sha biyu yayin da yawansu ya kai miliyan sha ɗaya da dubu ɗari bakwai. Har yanzu Amurka ce tafi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar. da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya inda adadin ya kai kwatan miliyan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar alhamis inda suka yi kira ga amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kama da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya karu idan amurka ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba. To a gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nijar wasu mahara akan babura dauke da makamai sun kai hari a garin majiyar zanga a cikin karkarar Alela da ke iyaka da Najeriya a cikin gundumar birnin Kwanni inda suka kashe mutum guda da kuma yin awon gaba da wasu kayayyaki kafin daga bisani su tsere zuwa Najeriya. Ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. waɗansu mutane da ba a san ko su wane ne ba sun kai hari ɗauke da makamai a garin majiyar zanga a cikin da'irar karkara alela da ke iyaka da tarayyar najeriya a cikin gundumar birnin kwanni da ke kilomita 417 daga gabascin babban birnin mai a cikin daren jiya inda maharan su tara akan babura guda uku suka kashe mutum guda kamin su kwashe kayan masu shagunan garin su ɗiba cikin takari na kira magajin garin alela da ke can tare da askara maharan jamhuriyar Nijar da ke wannan yankin sun kwarari maharan da suka tsallaka zuwa tarayyar Najeriya kasancewa wurin da aka kai wannan harin ba nesa ne ba da iyakar ta Nijar da Najeriya. Eh, to haka nan ne dai wasu 'yan bindiga sun ka zo su guda tara saban moto uku to su ne sun ka zo don sun ka wara ne da wani ana ce miki Alhaji Sule ce shi ba da sun da gari abin da gidan shi ba da sannan sun ka da shi shago buɗe musu sun ka tantance abin da suka dauka kamar su madara su hakin shi tare da sun ka cika gudan mana sun ka da ta nan sun kai ta inda wani shi ma mai shago ana ce mace hamis sun ka zo sun ka amsa da abin da gare shi sun ka ce to sai shago shi bude mun shago to shi ya ki bude musu shago an kai ta garra mami to ji dai abin da su asana jiya sun ka sa tabare duka sun ka ce wace mishi kai da dai har dai sun ka bar nan matacce ne mm. amma ba su samu zuwa sun ka buɗe shagon ba dai kuma sun yi da halin dai akwai halin wajen guda bakwai constitution na yan patriotism an cinto wannan samu To yanzu muna yan musan eh, su mutanen an kwarare su ne ana cikin kwararen su ne sun yi ina. Wanzu da ana na ana kwararen su da kwararen da ake yi sun ka biyo ta wani gari ana ce mishi mai yanta sun ka biyo wani gari a ce mai mai jaka sun ka biyo sola gaya sun ka biyo garin mai tama sun ko ba zaga. To daga ba zaga aka shiga ta ka da baki sun ke dar kwalta sun Najeriya. Ana iya cewa yanzu ba a kama mutum ko guda daga cikin su ba. Ana da zargin wani saboda sun saka hanya an yi kireji an ka aje sun ka aje wani. To shi da an ka zo an kwarare ne an cin mai ko shi ake ba tare su shiga ba. Amma dai shi na nan ga hannun iko da yanzu an har abin da aka bincike abin da ba da. Jama'ar garin na majiyar zanga sun shiga zaman rashin tabbas kasancewa wannan lamarin shine na farko da abku a garin su. Wannan shi yasa magajin garin Alela Malam Salih Usuli ce mini lalle mutane na cikin tashin hankali a garin na majiyar zanga a halin yanzu. Dole ne a hirgita saboda duka tambayoyin da muka yi musu ma aska an taba kamusu a ta da irin wanda suka ce a taba kamusu a taka bare ta bindigogi kuma inda za ka ganin mutum guda tara shere kowa da bindiga shi to su gaskiya ga abin ya ta musu kwarai da hankali saboda abu na farko kuma ba kaɗan ne mutane sun ka zo ba. To mutanen gari ba su to ba yalla domin su abka musu lokacin da sun ka zo suna halbe nan. To abka matuka aka ce maka kai baka da makami ga wanda da makami to da hakan akwai waya gari waɗannan garuruwan da ke kan iyakan Nijar da Najeriya na fuskanta ire-iren waɗannan matsalar ta rashin tsaro inda ko a kwanakin baya waɗansu 'yan bindiga daɗi sun sace wani ba amurke a garin masalata da ke kilomita hudu kacal da hedikwatar gundumar birnin kwanni abin da ya janyo musu hushin rundunar soja ta musamman ta kasar amurka da suka shahe waɗannan 'yan bindiga gaba ɗaya kamin su ceci ɗan ƙasar kasar ba amurken kenan ana iya cewa su 'yan bindiga da ke wannan yanki da ke tsallakowa daga najeriya ba su horu ba domin a halin yanzu suna son su dago gidan zuma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na murya amurka daga birnin yamai a jamhuriyar nijar to daga jamhuriyar nijar bari mu leka najeriya inda kungiyar gwamnonin arewacin kasar ta kaddamar da kwamitin tuntuɓa na saka sarakuna cikin kundin tsarin mulkin kasar kwamitin karkashin shugabancin mai martaba sarkin lafiya tsohon mai shari'a sidi muhammad zai duba hanyoyin da sarakuna za su shiga a dama da su a cikin harkokin mulki musamman a shiya arewacin najeriya zainab babaji Gareki. gwamnan jihar plateau simon lalon wanda ke matsayin shugaban gwamnonin na arewa da yake kaddamar da kwamitin a garin lafiya fadar jihar nasarawa ya ce kwamitin na da muhimmanci la'akari da matsayin su na kasancewa kusa da jama'a musamman a bangaren samar da zaman lafiya da tsaro a yankunansu lalon ya kara da cewa duk da fafutukar da sarakuna ke yi na shigar da su cikin tsarin mulkin najeriya da har yanzu bai ga haske ba yana da muhimmanci su ɗauki matakan kawo gyara don samun zaman lafiya da ci gaba. They can therefore contribute more robustly to the development of the society beyond the advisory roles they perform at the moment. Ya ce za su ba da gudunmowa sosai don ci gaban al'umma fiye da matsayinsu na masu ba da shawarwari da suke yi a yanzu. Shugaban gwamnonin na arewacin Najeriya ya ce suna da tabbacin cewa harkokin siyasa da inganta tattalin arziki za su fi samun karfi in har an yi amfani da ginshiƙa ginshikan da al'adu da ɗabi'u masu nagarta da sarakunan ke rike da su. Mai martaba sarkin lafiya Alhaji Sidi Muhammad ya bayyana cewa kwamitin zai iya ƙoƙarinsa na ba da shawarwarin da za su sanya sarakuna a harkokin gudanar da mulkin ƙasar kamar yadda yake shekarun baya. Sarkin na lafiya wanda shine tsohon mai shari'a a kotun kolin Najeriya ya bayyana cewa kwamitin da ke da mutane goma sha ɗaya zai tuntuɓi masu ruwa da tsakiya ɓangarori daban-daban don samun bayanai masu muhimmanci. We will consult widely, we get all the relevant people and those documents that will help us to discharge this onerous assignment. Mai martaba sarkin lafiya Alhaji Sidi Muhammad kenan ke cewa za su tuntuɓi duk waɗanda suka dace da daftarin aiki da za su taimaka musu wajen gudanar da aikinsu. Gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Sulai ya ce Najeriya za ta samu gagarumin ci gaba idan har an sanya sarakuna a cikin kundin tsarin mulki saboda irin kwarewa da suke da shi na hulɗa da jama'a. This administration realize the importance of our traditional rulers and realize the Ya ce gwamnatin nan ta lura da muhimmancin sarakunan gargajiya da ke da kwarewa, iyawa, ilimi da kwazon gudanar da aiki da zai kawo ci gaban ƙasa. Ayyukan kwamitin sun hada da sake duba rahoton da kwamitocin baya suka gabatar wa hukumomi kan rawar da sarakuna za su taka a harkokin mulki, ba da shawarwari wa kungiyar gwamnonin Arewa da zakulo wasu gudunmowa da sarakuna za su bayar musamman a harkokin mulkin jihohin Arewa. Kwamitin na da makonni takwas don kammala aiki da miƙa rahotonsa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya. To madalla a gaida Zainab Babaji, yanzu kuma ga Muhammad Awal da rahoto na musamman. Gwamnatin kasar Jamus ta yi wa kasar jamhuriyar Kamaru ta yin cewa za ta shiga tsakanin rikicin da yake gudana a bangaren 'yan awarin ƙasar? musamman ma a kan yadda wannan rikicin ya kwashe sama da shekaru hudu wanda yanzu haka sama da mutane dubu saba'in da biyar ne suka tserewa su a yankin na 'yan awari zuwa kasashe makwabta da kuma jihohi makwabtan wannan jihar Kana kuma wannan rikicin ya halaka sama da mutane dubu hudu kuma harkokin kasuwa kasuwanci da ilimi sun gurgunta a wannan bangaren a can baya dai gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta yi watsi da ta yin da masu rikici a wannan bangaren suka yi mata na cewar aje wata kasa wanda ba ruwanta domin a sasanta wannan rikicin sai dai gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru ta yi kyarin cewar ita dole ne a zama sasantawa a cikin kasar ta kamaru a 'yan kwanakin can ne dai masu dauke da bindiga suka yi awun gaba da tsohon malamin cocin katolika na kasar jamhuriyar kamaru kristan tuni kuma daga fitowarsa ne sai ya kira ga cewar a yi kokari na tsagaita bude guda a tsakanin bangarorin guda biyu kungiyar amnesty international ita ma ta yi ikirarin cewar dole ne a yi kokari na ganin cewa an dakatar da tsagaita wutan domin sasanta wannan rikicin da ya gice gicin yawa a kasar alhaji ahmadu jibo ɗaya daga cikin masu bada shawara ta bangaren gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce to sanin kowa ne kasar kamaru kasa ne da take cin 'yancin kanta tun shekara alif tara da sittin kamaru ta ɗauki 'yancin kanta take cin kuma 'yancin kanta to bayan da za mu yi mu ce mun amince ƙasar jamus ta zo ta ce za ta shiga ta wato hada taro a cikin ƙasar kamaru saboda a samu a cimma wannan wato tashin tashin da yake a shashin yan aware to kun san komai wannan kasar matsalan na matsalan yan kamaru tsakanin su su e su ne mu e mu mun isa mu maganci wannan al'amari kuma gwamnati tana neman hanyoyi tana ci gaba da neman hanyoyi har gobe cewa don a samu wannan tashin tashin ya tsaya to kuma ma'awal kai ma ka san shekaran jiya a kasar boya 'yan aware sun kai mutum fiye da saba'in wanda suka zo suka ajiye armukansu suka ajiye makamansu suka ce su sun fi so a su fiskanci wato zaman lafiya domin kasan cewa kasar kamaru an kafa wannan kwamiti na wato idan kana bukatan ka ajiye makaminka kuma gwamnati ba za ta bi ka da shari'a ba kuma za a nemi abin da za baka kai to kaga cewa wannan al'amari na tafiya kuma yanzu haka ana ci gaba da neman sulhu tsakanin 'yan uwa 'yan kamaru saboda matsalar nan ya tsaya to jamusawa su ma su ji da nasu ta kungiyar amnesty international yau ba za ta ce za ta zo ta bamu wata wato iko ba ko wata tashi ko wata magana da ya ci a ce za ta kura mana ba domin sanin kowa na amnesty international sun nuna gaba da gaba cewa su dai suna bin bayan mutanen aware saboda idan abu ya faru a kasan nan idan 'yan aware ne suka yi abu ba su magana amma idan gwamnati ne ko sojojin gwamnati ne suka yi wani kisan 'yan aware shekaji sun tashi suna maganan cewa su 'yan kare hakkin bil'adam ne to mu dai muna gaya mu turawa wannan matsalar mu ne na afirka mu za mu magance wannan abu alhaji mutare baminda shi ma ɗaya ne daga cikin waɗanda suke faɗa ji musamman ma a bangaren na 'yan aware shi ma ya yi mana karin aske ta harbe-harbe shi ne farkon abin da ya kamata a yi a wannan yaƙi da ya barke a tsakanin 'yan aware da gwamnatin kamaru eh christian cardinal tumi yana kira ga a yi haka bayan ya fito daga hannun waɗannan 'yan aware kuma saƙo ne da suka bashi cewa ya gaya wa gwamnati ya tsayar da wuta kuma a sake musu wayanda aka kakkama wannan farkon abin yi kenan saboda haka dole ne mu dinga duba yadda za a magance wannan abin ba tare da yaƙi ba ba ta hanyar yaƙi ba ai gwamnati ta yi amfani da hanyar yaƙi yau shekara hudu ba a samu sauƙin abin ba saboda haka dole ne a duba wani hanya da za a bi a kawo sauƙi ba dole ba ne domin mutum na rike da wuƙa magance kowane laifi da zai faru masa shine ya soka da shi ba gwamnati ta gyara su amnesty international eh suna kira da tsayar da wuta amma mu muna ganin laifin su da yawa domin akwai haƙƙin bil'adama da ake takewa sosai a wannan gefe ga yara da muke gani 'yan makaranta wanda ake harbe su ba su ci ba ba su gani ba a makaranta don sun je neman ilimi me suka yi na gani an tsayar da irin wannan abubuwa me suka yi na ganin tsewan gwamnati ta tsayar da hare-hare da harbe-harben bindiga da ake yi yau a ji wane ya tafi lahira gobe wane bindiga ya ɗauke shi jibi wane kuma da kame-kame da ake yi mutane saboda su je su biya kuɗi a kama su so a ɗauke su a batar da su sai sun biya kuɗi sannan a sako su mai amnesty take akan wannan saboda haka abu bin la'akari kada su zauna kawai nasu shaidar su yi magana dole ne a aiwatar da wani abu wanda zai ka saukin wannan alhaji jibrila ibrahim mai yaƙi ɗan siyasa ne a ƙasar ta jamhuriyar kamaru ga abin da ya ce christian tumi ya yi nashi san ɗaukan shi ma da suka yi domin su san masa da sako ne tun ba shi sakon da zai isar mai shugaban kasa kuma ya isar ya gaya wa shugaban kasa a tsayar da wannan kashe-kashe da ake yi a wajen na kuma sojoji su koma inda su koma cikin barikinsu kuma a ci gaba da ganin cewa mai kasa ya ya yafe mu kowa duk wanda suka yi abin nan a suke duk wanda aka kama maganar maganan abin da suka gama grantube kenan kuma ya isar ma shugaban kasa maganar jamus kuma da ka kawo jamus kai ma ka san ita gwamnatin kamaru duk an take ba ta so wani ya shiga cikin magana kuma su kuma yan awara sun ce ba za su taɓa wani abin in babu kasan waje ba Dan Shamsu matashi ne a kasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ga irin abin da ya labarta mana. To a gaskiya dai wannan abin da Amnesty International ta yi na maganan ceasefire nan gaskiya mataki ne wanda zai mana kyau mu duka wanda muke zaune a wannan fili domin alal ga misali idan muka duba muka gani irin katubaran da ake aikatawa yaran nan za su zo su yi nasu abubuwan da za su yi sannan karshe su gudu su koma abin su daji a bar 'yan sanda kuma da harbe-harbe su sa gari kuma ya kasa tafiya to kaga wannan matakan da aka dauka na samu yana nan <clears throat> da muhimmanci dama abu ne wanda ya kamata tun ba yau ba a yi ba mu ga yadda za a yi zama na cewa suna nan a kan mu wato ainihin farar hula suke faɗa kowane lokaci suna so su kowanne daga cikinsu dai kokari yake ya zama na cewa shi yake da iko da wannan sashi kowanne daga cikinsu amma shi ya zama na cewa yanzu mu mazauna wannan gefe mu ne muke na a cikin matsala a cikin wahala domin duk sanda suka tashi harbe-harbe babu yadda za a yi harbin na gama baka ji an kaba mutum wanda ba ruwan shi a ciki ba to hakan nan ya saka tsoro a cikin zuwar ta mutane ana zaune yara ba su iya tafiya boko ba daga an tafi boko kawai nan da nan za ka ga an fara harbe-harbe wanda ya zo abin ya zama na kamar ruwan dare a samu a je a zauna a tebur a yi kokari a yi magana a magance wannan matsalan gaba daya domin a gaskiya shekara hudu da ake ciki wannan abin ba wasa bane ga shekara na biyar na tafiya Allah ya mu dace Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru kawo yanzu cutar coronavirus virus ba ta da magani. Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangar jiki ya tsira. gaida Muhammad Awal Garba. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan waka. Wata ran mutum ai yakan muna nama, wata ran mutum Kai ga kan nuna nama watan ran mutum ai yakan daɗa dama, watan ran mutum kai kake daɗa dama, o ɗan adam mai wuya gane hali, o bil adam mai wuya gane hali. a mutum ne ya kan firgita ne lamarin mutum ne ya kan gingita ne lamarin mutum ne ya kan maguza ne sha'anin mutum to ikan ba ni haushi wata ran mutum to ikan da da damun adam mai wuya gane hali in an yi ruwa ka ce an yi ruwa in an yi sanyi ka ce an yi sanyi in an yi rana ku ce an yi rana in an yi zafi ku ce an yi zafi oh adam ne wuyan gane hali in an yi rana ku ce rana in ruwa ku ce an yi ruwa in an yi sanyi ku ce an yi sanyi sha'anin mutum ne ya kan gane ha ba shi can mutum mai wuyan gane hali wuyan gane hali ko ɗan adam mai wuyan gane hali ice kayi keke in kayi babur ice kayi babur in kayi moto ice kayi moto in kayi gida ice kayi gida in kayi gida ice kayi gida mutum bai da gadon ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batun ka o'o bil adam mai wuyan gane hali batun bil adam mai wuyan gane hali ce ai yi in ka yi wando ite ka yi wando in ka yi hula ite ka yi hula in ka yi riga ite ka yi riga in ka yi aure ite ka yi aure in ka ki aure ite ka aure. Mutum bai da garan ka wallahi Allah amma ina dai da gadon batunka. Dan da dan adam da ka gane shine ne kawai yanzu kai ke iya dan adam mai wuyan gane hali. Babin adam mai wuyan gane hali. muku mai kyau. Ya yi hula ga gara ya kuma kyau. Sannan gane hawa ga moto, yake in ku duk kai ga ganshi. Sai ka ce na mai arziki ne, ya ka san nan cikin zuciyarsa, ko bi adam mai wuyan gane hali. yanzu kuma ga labaran wasanni daga kamaru wasanni a takaice. Jamus ta sake da kwallaye guda biyu a ragar kasar Mozambika a gasar ta da ake yi na tangaye da rairaya domin halittar gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar Afirka wanda za a gudanar a shekarar 2022 a kasar jamhuriyar Kamaru duk da irin matsalolin da kasar take fuskanta musamman ma ta bangaren gasar kaka bana. Coach sulemani ya mini karin haske kan waɗannan matsalolin da kuma irin rawar da kasar ta jamhuriyar Kamaru ta taka. Eh Malam Awal garba game da wasanni biyun da kamaru ta buga a satin jiya da yau tsakaninta da kungiyar kwallon kafa na kasan mozambique wanda shine eh, wasa na hudu na na shiga karshen cin gasan kofin afirka wanda za a buga a kasan kamaru a 2022 shi mu ce kamaru ta yi ƙoƙari kamaru ta taka rawar gani kamaru ta yi abin a zo a gani don duk wasa biyu in kamaru ta ci wanda aka buga a kasan duwala ta ci hudu da ɗaya da wanda kuma aka buga a kasan maputo ta ci eh, biyu she mu ce kamaru a tafiyan da ake yi ta samu ma tiket na shiga wannan gasan don ita za ta hada amma dole su yi wasa don su samu su ci gaba da eh, wani shiri na wani gyara wani tactics da ko technique wanda za su kammala she mu ce kamaru alhamdulillah a yanzu tana kokari tunda kuma ta samu 'yan wasa sababbin 'yan wasa da aka kira suke ba da nasu gudunmawan sai kuma zakari sa'adu masanin harkokin kwallon kafa ne na kasar shi ma yayi mun fashin baki kan matsalolin da hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru ta samu tsakaninta da da masu kula da bangaren wasannin La Liga na kasar wadda shugaba biya ya sanya baki a ciki. Eh, a gaskiya idan ka duba wasu kasashen na alfahari da ita wasu kasashen na neman kamanta wato irin kwazon da ainihin ake da shi a nan kasar kamaru amma idan ka duba kuma waɗanda suke tafiyar da wasan ƙwallon ƙafa a nan kasar kamaru tun lokacin bel'azam ba abin da suka tsidana wa kasar kamaru sai dai su bata sunan wannan kasar. to wannan shine yayin da wasu suke daga tutar kasa su kuma suna neman don da ainihin wato wannan tutar da saukar da ita to kuma abu ne da haila yau da gaskiya ba shi da daɗi domin abin ya jima yana cewa umma tuwa ƙwarya. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru. Suwa gaida Muhammad Awal Garba da labaran wasanni yanzu kuma sai zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A Najeriya a yau mai shari'a Ayo Salami shugaban kwamitin binciken badakalar cin hanci da rashawa akan zargin Ibrahim Mustapha Magu tsohon shugaban riko na hukumar EFCC ya mika rahotonsa ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. ayo salami ya bayyana cewar sun samu bahasi daga mutum 113 da kuma kasidin korafe-korafe guda 46 adadin waɗanda cutar covid-19 ta harba a nan amurka ya doshi miliyan 12 yayin da yawansu ya kai miliyan 11,700 har yanzu amurka ce tafi kowace ƙasa yawan masu kamuwa da cutar da kuma yawan waɗanda suka mutu sanadiyarta a duk faɗin duniya inda adadin ya kai kwatan miliyan cibiyar da ke yaƙi da cututtuka a amurka da kuma wata gamayyar ƙungiyoyin ƙwararrun jami'an kiwon lafiya uku sun fitar da wata sanarwa daban-daban a ranar alhamis inda suka yi kira ga amurkawa da su zauna a gida a lokacin bikin cika ciki da za a yi a mako mai zuwa fargabar da suke nunawa ita ce akwai yiwuwar adadin masu kama da cutar da kuma mace-macen da take haddasawa ya karu idan amurkawa ba su haƙura da shirye-shiryen da suka tsara na gudanar da bikin cika cikin ba To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da asuba za mu sake dawa da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Mahmud Lalo wanda ya taya ni gabatarwa sai kuma Daniel Brown da ya haɗa mana shirin da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.